uwa idan ya ga kwaruwa hmm. ka akun wami wajaddun an kabar dan uwa guda akun jaddun kaga a nan mata ta himishi don za a kasa biyu yana da ɗaya shi ma yana da ɗaya to sai idan ta wato mukasaman nan ta rage shi gabarin sulusi wuri lahu sai a fallanta mishi ya ce bai da ba ai shi sahabu yana cikin asahabu hulul don haka abinda a faralinsa a bashi shine sudusi kamaza mm-hmm. eh to idan sun zama yan uwa shakikai walil abi da yan uwa li abai aduhum sai yan uwa shakikai su kirga yan uwa li abai waɗanda a wajen li abai sai dan uwa shakiki ya koma ga abin da ya karba akul abi ga abin da uwa li abi ya karba yawwa dan uwa guda ne shakiki akun ka gane ko shakikun sai ke to ai muna muna muna dan uwa li abi sai ya zama ya kirga mishi akun li abin daya akun li abin biyu sannan da kaka to a nan su nawa eh eh to eh, wato mota ta dawo a ɗauko muna abin nan a ɗauko muna abin nan yana nan ciki eh abin rubutu yawanci mun zo da wuri amma kuma karatu ya gamu da ɗan hmm? samu tsaiko tun daga kunna lantarki zuwa yanzu to mun gane ko ah, kaka yana so ya yi kwaruwa da ƙyanuwa uwa to sai an haga mu da shakiki shi ma mai wayo sai ya ce to su uwa su uku na ya kirgo mai uwa abai guda biyu saboda haka sai ana kasa hudu an ka ba kaka ɗaya saura uku to shi ɗan uwan nan sai ya ce ma abokan haihuwarsa li'abbai ya ce to kun sani dama na jawo ku ne don mu kore ne tsohon ga dala ku yi haƙuri ku kawo ni adda ma baƙiya ma baƙiya guda uku ne sai ɗan uwa sai ya ɗauka don haka a yau an ƙwari kaka yauwa eh eh li bai dama hujibu bi shaƙiƙi amma shaƙiƙi din shi ya kiraye su domin ya ya yi makaka wayo eh dama yan uwa li abai ba gada suke ba iya kai shaƙiƙi amma shaƙiƙi ne ya jawo su domin ya kwari kaka to mu ci gaba sai mi eh ita ba su hudu bane adadin ru'usi idza kana alwarasatu kulluhum asaba wa asalul mas'ala adadin ru'usihim eh na'am to haka nan inda ma ƙyan uwa shaƙiƙe na eh eh eh sai su ba daidai ya ɗauki biyu shi ma ya ɗauki biyu kamar yanzu an kware shi to haka na yanzu uhutu shakika ko yauwa uhutu shakika za ta kirgo mai akun li'abin sannan kuma wani akun ko akun li abin sannan jaddun to kaga waɗanga guda shida ne waɗanga guda shida ne ko kuma sai a sa um, makarajin na eh adadin ru'usi adadin ru'usihim waɗanga shida da ita su bakwai kenan to sai daga ciki a ba kaka biyu to ya uwa shaƙiƙiya sai take to kun sani a sahibatu farlin ne abinda farali na nisifi to don haka sai a ba ta nisifi a bari mu sa matsalar mu ce uwa guda ne a abin nan yana zaman biyu ita shi ma kaka biyu nawa kenan hudu eh, kenan eh sai a sa biyar in aka sa biyar sai kaka ga zahiri sai ya ɗauki ɗaya to sai hutu shaƙiƙa ce ita sahibatu harlin ne sai a bata rabi to abinda ya rabi shine biyu biyu da rabi haka ne yauwa biyu da rabi shine za abin nan shine za a bata ya rage nawa hmm? saura an ba kaka daya daga ciki ba saura hudu ba saura hudu to sai a bata biyu da rabi sai ya daya da rabi to to shine dan uwa abin nan abin nan dan uwa shakiki shine zai ɗauka an gane ku to kaga bai ban musu ba sai an yi wajen tasihi na mine ne ya ce littafi za mu bi a yau bi tamami sulusain haka nan idan an ka samu ukutu shaƙiƙa nan ma ukutu shaƙiƙa to sai a kirga akun abin sai jaddun to waɗanga zaman zaman nawa suke zaman zaman biyu suke a zaman hudu waɗanga biyu shida kenan asalin matsala daga shida to idan an ka ba kaka daya to sai suke su a ba su sulusani sai a basu su hudu ya rage nawa ɗaya to sannan ɗan uwa ya samu tunda dai sun hidda nasu sulusai ne sun ƙwari kaka sun ƙwari ɗan uwa li'abi yawwa don su a sahabu hurulu ne sun kirga wanga ne domin su hidda ribinsu tamaman kaka bai kware su ba now now mm. mm. mm. adadin ru'usi adadin ru'usi eh. eh eh yana da biyu eh ya zama eh eh eh now mhm eh eh mm mm biyu ɗan wale abi mm biyar kenan sai ta ce ba ta yadda ba ita sahibatu farlin ne a bata rabi shi shine rabonta ne an ka bata ɗai da rabi biyu da rabi an ka bar nawa an kamar biyu da rabi to kaka sai ya ɗauki ɗaya ya rage nawa yauwa ya rage ɗaya ɗaya rabi to sai an kaba ɗan wali ummi rabi shi ne an ba shi rabi eh? a'a kamar yadda mun kai misali shi yana zaman biyu ita tana zaman eh, shi dan wali ummi yana zaman biyu ba hudu kenan ba ita ko daya to shi yasa an kai tasiri akan biyar to lokacin da an ka zo rebu sai sai ce bata yadda ba ita sahibatu farlin ne sai an ba ta rabi an ka ba ta biyu da rabi saura biyu da rabi an ka ba kaka daya a'a eh a'a kaka biyu an kaba shi eh saboda zaman biyu yake eh biyu an kaba shi eh? rabi shi ne za a ba dan wali abi shi ne an ka ce wa shaƙiƙatu litamamin nisfi za ta ƙirga mishi dan wali abi sai ta karbi nisifinta cikakke to abin da ya rage yi akwai shi shine dan uwa abi zai gada to ba abin da ya rage ban da rabi ta ɗauki biyu da rabi ta ba kaka biyu sauran rabi to shine dan uwa abi zai ɗauka ta asibar yauwa eh eh eh, eh. rabin ɗaya za a bashi eh hmm. ba mu zo ga babu eh, tasihi ba yanzu kawai abin da za mu yi eh, abin nan ta asil rabi kawai za a bashi shi ɗan wali abin hmm, rabin ɗaya hmm. Eh. rabin ɗaya za a bashi na'am to mu je littafi za mu bi ba za mu yi namu tafiya ba to in akwai masu ci da farali tare da kaka ma'al ihwa budiya bihi sai a fara ashabul furul kami sannan adiban makaka wato ga abubuwan da ya yi mishi kaso mai yawa ko dai ya yi mukasama da sauran yan uwa ka ahin kamar dan uwa gashi mhm. da kaka da mata sai mi hmm? to shi kenan bari mu yi wannan zauja tana da tana da rubu'i ko? yawwa to shi yasa an ka sa gudi ashabul hulul sai an ka bata guda dinta saura nawa saura uku to kaka ko dai ya ɗauki sulusul baƙi ya ce a bashi ko kuma a yi muƙasama yanzu nan to a hazzula domin in an kai mukasama zai samu ɗaya da rabi shi ma ɗan uwa zai samu ɗaya da rabi su zai samu ɗaya da rabi haka ne yauwa shi ma wanga zai samu ɗaya da rabi kaga nan mukasama a hajjula dehi saboda an fara da ashabul hulul na'am ko kuma ya ɗauki sulusul baƙi kamar mata zauja jaddun eh, wa maza ikhwatin akun kuma sannan kuma to har yanzu in aka sa hudu mata a bata guda ya rage nawa ya rage uku to nan sulusul baki a hazu ladehi sai ya ce a ba shi sulusul baki an ka ba shi daya sauran nawa sauran biyu to shine waɗanga ƴan uwa uku za a bar musu kaga yi ƙwaruwa uku suna da biyu shi ko shi ɗaya yana da ɗaya kaga ya samu ƙwaruwa dama haka yake so mhm to mu ci gaba mu gama ko da jaddul mal ikhwa hmm? ko ko aw sulusul asali mas'ala ko ko sulusi na asalul mas'ala sudusu asalul mas'ala yawa a bashi sudusi ne ka zaujin kamar miji zauj ummun jaddun akun ka gane ku akun nan ma akun ne to kaga yanka sa shida hmm? a baiwa baiwa a sa shida tun daga zauju yana son rubu'i sannan ga ummu tana son sudusi saboda ta adudu ikiwa don haka isna ash hmm? eh nisu nisu nisu haka ne eh shidda yana yi hmm. to ya ɗauki uku ko to uwa ta ɗauki ɗaya ya rage nawa saura biyu kaka yake to a bashi sudusi ne dama sudusi yake jira in akwai matsala to yanzu ya hango ta saboda haka zai waɗanga eh saura na saura biyu a ta yawa saura guda guda ya rage sai a ba su rabi-rabi konin su rabi dama haka yake zo na ba a farlanta ma uwa tare da kaka sai cikin akadariya wahiya ita ce a zauji a nan bari mu ja layi zauji ihin ummun jaddun uktun mhm. asalinta shida sai ta yi auli ka gane ko shida zauju a bashi nawa a bashi uku shine rabi uwa sulusi eh eh sulusi yawwa ya rage nawa ya rage ɗaya to to sai a ce tare ba tare da kaka ta ce ta ƙiyarda ai ta za ta farlin ne don haka a ba ta farilanta abinda a farilanta nisifi don haka a bar makaka abinai shi adda ita kuma a ba ta uku kaga uku ga biyu biyar ga ɗaya shida ga uku to kayi ta yi auli zuwa tara ta yi auli zuwa tara eh an yi auli da nisifinta eh now wata siku eh sai ta yi tasihi zuwa ga 27 a gane ko 27 da kaka yagga an kware shi sai ya jeho mata gudan ya ce ɗauki duka wani wacce ban so an ka ce haba da tijo ba a yi haka da ban so an ka lallashe shi to ku zo ku reba to tun da ya ji za a reba ya sa akwai ƙwarwa lil zakari mislu za a yi sai ya dawo da ya dawo yana da uku yana da biyu tana da ɗaya ba uku ba to abinda a rebonsu hudu to kaga iza ta bayani turu'usi wa siyami yukazu adadin ru'usi sai a ɗauki adadin ru'usi guda uku uku so, so tara ishirin da bakwai ya ɗaza kun ka gani zauju yana da uku so uku tara umu tana da biyu so uku shida su kuma suna da uh, hudu so uku sha biyu sai ya ɗauki shida ya a a a a ya ɗauki takwas sai ya ɗauki takwas sai ya bar mata hudu shi kenan yawwa bai isa ba bai isa tasihi ba dama aulu bai isa ya zama tasihi sai an diba waɗanda an ka ba idan ya yi musu daidai in bai musu daidai ba sai a koma kuma wani lissahi hmm. Eh. Eh? Hmm. eh dole sai an yi tasihi inda don an ka samu an ka ba mutane biyu wato wasu fariku rabonsu bai yi daidai da su ba to sai ya yi tasihi hmm. sai ya yi tasihi yanzu na an yi tasihi ta koma 27 maimakon ta tsaya auli din ta tara na to dan uwa yana faduwa fil aliyati a wajen aliya wahiya ita ce zaujin ehe ummun jaddun akun to ai shi ne yanzu yan kasa shida zauji ba yana da uku ba uwa tana da biyu me ya rage sauran ɗaya kaka ya ɗauka ɗan uwa ya faɗi a asibi ne asibi ne inda ƴan uwa ce sai a yi auli nan ya faɗi ita ce aliya saboda kaso ya canye ta babu komi na'am Hmm. eh mun ƙara jaddu malishuwa to alhamdulillah darasi ya yi auki an gama da fasali guda sai darasi na gaba sai mu bi a ta'asil mu gani in mun gama ta'asil komi ya yi daidai sai mu ta yi wajen tasihu shi kenan karatu ya miƙa kenan karatu ya miƙa eh inda yana tare da yan uwa kwaro yake so yi kasan tsuha ba wasa ba ne eh, sai yana so ya nuna musu tsuha eh, ko tsuha ya yawa yakan zama iko in an ji da kasu ya ce ko hadara ta yawa ta kan zama iko to shi ne tsuha ba wasa ba ne now dimal ikiwa wannan zaujin ummun jaddun akun eh sai dan uwa ya faɗi saboda matsala ta kwashe duk abinta asabul hululi ko ya ɗauki nashi to dama aku asibi ne yana rage yana jira abin da ya rage ba abin da ya rage shikenan inda uhutu ne sai a yi mata auli ta koma tara kamar ɗazu can darasi na gaba za a yi ta'asil a cikin littahi in mun gama to sai a yi tasihu a waje sai a dawo cikin littafi a karanta a gani now muna da salati ga annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa rahim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لي ولوالدي Allahumma arhamhuma kama rabbiyani sagira Allah wannan karatu da muka Allah ƙara mana buɗe Allah ka ba mu fahimtar karatun nan ya Allah malam da ke yi mana ƙoƙarin bayani Allah ka ƙara mashi sani Allah ka ƙara mashi lafiya Allah ka wazari shi albarka Allah ka same Allah ka sa ya same gadon shi cikin zari'arsa mu kuma da ke saurare Allah ka samu gane Allah ka samu samu abin nan Allah maƙiyanmu da mahasadanmu masu muna ƙiyayya ga hili yanzu abu ya zo ga hili ya Allah kai ne majibincin mu Allah mun dogara gare ka Allah ale ka gare su Allah gare ka Allah gare ka gare su Allah Allah ka tsare mu da sharrin su Allah duk abin da suke yi Allah ka maishe shi gare su Allah ka sami dariya su duniya da lahira ayi fa a cika da Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين